Rahoton hukumar ta neti na shekarar 2020 ya bayyana cewa Najeriya ta samu dala biliyan 20.43 daga bangaren man fetur da iskan gas a shekarar adadin da ya nuna an samu raguwar kashe 40 idan aka kwatanta da dala biliyan 34.22 da aka samu a fannin a shekarar 2019. Malam Sa'ad Balarabe shine mataimakin tarata a hukumar. Rahoton mu ya binciko yanayin yawan man da aka haƙo a ƙasa kuma da nawa ne kuɗin da ya shiga a jihun gwamnati amma abin da muka fi ganuwa muka hakikance muka kira gwamnati da ta mai da ta a kai shine maganan abin da ake ce ma subsidy tallafi da gwamnati take sawa akan fetur da take baya ƙasa muna iya cewa tana asaran kuɗi da yawa wurin ba da tallafin nan kuma man nan ba yana isa ne ya je kuma ga hannayen ƙasa ba akwai kamfanonin mai da gwamnati ta kafa kamar guda hudu kaduna port da wari wanda su ne nauyin su tace man nan domin amfanin ƙasa so amma allah ya kawo mu yau a rahoton mu ta tabbatar cewa a shekara ta 2020 babu gangan mai koda kwara ɗaya da waɗannan kamfanoni suka iya tacewa domin amfanar da samar da fetur ga sufuri a cikin kasar Najeriya. An kuma gwamnati ta yi asarar kuɗi sama da biliyan 100 na dala wurin ba da wannan tallafi. Rahoton ya kuma ƙara da cewa yawan kamfanonin da suka kasa biyan bashin ya ragu daga 77 waɗanda hukumar ta rawaito a shekarar 2019 zuwa 51 a shekarar 2020. Kamfanin kula da albarkatun man fetur na Najeriya NNPC da ke da kyakkyawan halaka da hukumar Taneti ta bakin babban jami'in kula da harkokin kuɗaɗe na kamfanin Malam Umar Ajiya ya bayyana cewa a bangaren su sun himmantu wajen samar da bayanai ga al'umma kasar. To mu muna cikin wayannan kamfanuka da ke kawo kuɗaɗen gwamnati kuma muna ba da su kan yin ayyukan da gwamnati ce a yi sannan kuma saura ana sawa cikin asusun gwamnatin da kowane wata ake raba ma gwamnati ta tarayya da jihohi da kananan hukumomi muna cikin board din wannan organization din saboda haka mun riga mun bincika wa'annan abubuwa lokacin da aka wannan report shekara 2020 haka ne maganan take amma dai abin da biyo baya cikin shekaran da ta wuce 2021 eh, yawancin wa'annan kuɗaɗen. an riga an ba gwamnati. Awal Musarraf Sunjani da ke zama shugaban kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International reshen Najeriya ya yi ƙari da cewa. In har ana son a san gaskiyar al'amarin da ke faruwa dole ne wannan rahoto gwamnati ta yi amfani da shi ta ɗauka kuma ta ci gaba da taimakawa wajen tabbatar da kan cewa wannan hukuma ta Naiti ta ci gaba da aikin da take ne babban mafarin yadda za a san me yake faruwa a cikin al'amarin man fetur a Najeriya da sauran ma'adanai idan ba a bi wannan rahoto kotu ba diddigi to za a ci gaba da samun waɗanda ba su da kishin ƙasa su sace kuɗin ƙasa su rashin gaskiya su ki da kuma haraji saboda haka wannan rahoto ina da muhimmanci kuma zai ba mu damar da za mu tsaya mu nazari irin kan darsussuka na inda ake asarar kuɗaɗen shiga a ƙasar nan. Wannan dai shine karo na goma sha uku da hukumar neti tare da haɗin gwiwar hukumar eti ke fitar da irin wannan rahoto kuma ya zuwa yanzu rahoton ya binciko biyan kuɗaɗen haraji daga hukumomi guda tamanin da uku waɗanda suka haɗa da kamfanonin mai da iskar gas guda 69 da hukumomin gwamnati guda 13 da kuma kamfanin iskar gas na Najeriya wato NLNG a takaice. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.